a ya dace da yammaci na biyu ko kafin wannan yammaci sha biyar ko? sha biyar ga wata na mai kawada hijar da tabi hudu da arba'in da bakwai mai dace da yammaci na biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya ta annabi isa da salam idan ba manta ba muna cikin babin da ke magana akan التوحيد في الدعاء a cikin da littafi namun ta cikin du'a wanda namu tashi a farkon shafi na 216 shi ne a wani shirki shi ne nan inda ka أول وقوع الشرك في قوم نوح من الغلو في الأموات ya hakan shirka ta fara sababuwa cikin al'umma tunda dai kanan su ummatan washida al'umma wato da duk gani akan addini ne akan tauhidi suke da aqida to daga baya sai shirkoki suka shigo ta yaya annabi nuh shine farkon annabi mursali da aka aika shi zuwa al'umma tukutun da guda to a cikin mutanen da fara samun shirka to wannan hikimar faɗakuwa da wannan tarihi yana maimaita kanta abinda ya same su zai ke samun wani al'umma a lokacin mahalar tori a wani hukuri shirki farkon faruwar shirka bi ƙominoshin cikin mutanen da nuhu min gulu fil amwal shine ketare iyaka akan mamata malamai da da waɗanda ake ganin su mutane ne na kwarai to ta kansu ne idan sarrasu wani lokacin ta kansu rigima ta ke fara fil amwatu salihin wato akan mamata waɗanda ta salihai kuma kana min makaidin shaitan malaki cewa yana daga cikin kai kaidin shaitan hal ikhtalafu ba'da zalik al'umma sai suke sabani bayan haka bayan aiko musu aqida bayan aiko musu tauhidi bi tarkihim ittiba' al-anbiya sai da suka bar bibiyar annabawa da musaa fima amaru bihi cin abinda annabawa suka umarni da shi ne tauhidi na da addinin Allah sai suka afka fi shirki cikin shirka bi sababi ta'zimil mauta a sakamakon ko a sababin girmama mamata inda izini a wannan lokaci to wai sai inda izinin kasar musulmai da sai mutane suka rabu biyu muwahidin masu tauhidi masu tsayin ta Allah da bauta akwai mushriki akwai da su sun ce musulmi ne amma suna gwamawa wani shirka a wannan lokaci abin da ya faru kenan hakaza na fadar shaitan ila qulubihim haka shaitan ya shiga cikin zukatan al'umma bi idbabi khilafi ta hanyar shigan musu da tsafani idbab din dafa duku kaga jabiban ta hanyar idbabin khilafi shiga da na bainahum a tsakanin su bi tarki tibai anbiya ta hanyar barin biyayya ga annabawa wa kadahum shi dan ya musu makirci da kaidi bi ta'zimi mautahum ya sa suka dinga girman mamatansu hatta aka ku har sai da suka rankwafa suka duka ala kudubihim akan kaburruwansu su makadahum sai kare musu wani kaidi da wani makirci bi tafsiri tasmasili cewa su gina mutum mutumi na shehunansu da malamansu tunda wannan lokaci ba kyamara ba ce kawai za a ɗauki hoton malam wani an ɗauki fuskar tunda a kowane zamani sai da aka samu ƙwararre na mai gini ƙwararre mai iya tunan kuma kalla karatu mai jiya ba haka zai lauka mai ajiyar da su da lau kuwa da sami ya gina mutum mutumi na ɗan mariki ta zai tun wata shekaru dubbai shekaru dubbai mutum yana da wannan fasaha da zai wannan yake cewa bi tafsiri da gina gumaka ta masu ilimin shugunansu su makarihun sai ƙare mutu wani kaidin bi ibadatihim ya sa suka dinga bauta wannan gumaka wa kana haula in mushrikun wannan mushrikai sun kasance fi qaumin nuh a cikin mutanen annabi nuh hum awwalu man to wa awwal sunfin min mushrikin su ne nau'i na farko na mushrikai wa shirku ma hada su asalin abin da ya jawo shirku su ta'zimul mauta girma mamata wa shirkul ardi kaga wannan shirka ce ta ƙasa ma'ana da abin da ke shirka ce shi ɗin gashi a kusa da su ga kabarinsa ga gurinsa e eh, wa wani shirkin billahi wanda ce farkon shirka da Allah kaga turkul alam ko ce turkul alam wato zama cewa abin da ya shafi alamu da aka kafa a ƙasa wa kana nuh alayhi salam annabi nuh ya kasance huwa awwalu rasulin shi ne farkon manzo bu'isa da aka aiko shi al-mushrike zuwa mushrike ba da gairu wahidi Salam, salaf yadda mutum ɗaya cikin magabata sun faɗa fi qaulin Allah ta'ala karkashin faɗin Allah da ya ce wa qalu mutanen annabi Nuhu sun ce la tazarunna alihatakum kar ku bar ababen bautar ku kar ku bar su duk wa'azin da za a kar ku ji wala na wadda kar ku tsala abin bautar ku waddu wala suwa'a kar ku bar abin bautar ku suwa'a wala yaghus kar ku bar abin bautar ku ya gode wa kar ku bar abin bautar ku ya ya'u wa nasra da nasr duk sunan su mutane ne wa'annan sai suka ce inna hadhihi lalle wa'annan asma'u qaumin sunayen wasu mutane ne salihin Sali'ai, kanu fi a cikin mutanen annabi nufi falamma matu da suka mutu aka fu ala quburihim sai suka gurfana suka duka akan kaburin ruwansu. sun musawwaru tamasilahum sai suka giggina mutum-mutumi ɗinsu su ma ba da zarik abaduhun bayan kuma suka bauta musu wa a wani ma ubidatul asunan wannan shi da farkon lokacin da aka fara bauta gumaka nan bayan Allah salihai da suka mutu aka gina mutum-mutum mutu da in ka irga rasu su guda biyar kaga zai baka kaga wadda suwa ya gusa ya uka nasara asali ce wani ne malaman addini ne an gane ko da suka rasu tafiya tana tafiya tafiya tana tafiya kuta kuma kuta irin abin da ke yaduwa yanzu shirin wani malam wani ya mutu an bashi a gida shi ke na kullum ana zuwa a ja'i mai ya rasu a ja'a mai wanda gagar a ci hanya ce idan ta tafiya ce tafiya za a bauta musu duk ƙara kare, in tafiya ce tafiya sai an bauta musu na'am wani abin asnamu waɗannan gumakan faras ilal arab a hankali ta suka gangaro suka zo wajen larabawa ibtada'u ash-shirka su ma suka kirkir sabo shirka su wabtada'u ibadatul awsan su ma suka sa wato suka kirkiro bautar gumaka bid'atan min tilkai anfusihim wa sabo bid'a ce su ma wata su ma a karan kansu da shi dan ya kawata ta lahu gare su bil maqayit al fasida da ma'aune wadanda suke munana wal falsafati al haida da kuma da'awar ilimin wayo da falsafa al haida wanda ya kauce hanyar didi anan shi dan ya alƙawari yace bima a gawaitan lau uzayyinan lana Allah tun da haka riga halakar da ni wallahi tallahi sai na kawata wa ƴaƴansu fil ard aban kasa sai na kawata masu abubuwa na safan ka burjik sai yace la atakhizana min ibadika nasibun farida sai na rika so mai tsoka da bayan ka wala ubillannahum sai na batar da su wala umanniyannahum sai na musa musu buru da ba zai cika ba wala amrunahum sai na sanya suna umurce su fa libati kuna hadha min al'am sun ga tsaga kunnuwan dabbobi suna canfi suna shirka wala amuran nan kuma sai na dinga umarta su fara yuke yi na Allah su dinga canza addinin Allah khalq Allah bi ma'ana addinin Allah sai sun canza addinin Allah duk abin da kai shar'anta su musu Allah sai na sa kauce ba ta hanyar dabaru shedan duk abin da zai sa ka kai ba duka ba zagi ko zai dinga raya maka ne yana kawata ma ya tsaka da abokan banza shi sa a cikin wuta ka zai ce akwai da ya gani na da kishi tirin sa kuma kullum da akwai kuya kuri مليجوا الله وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدك وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم yace Allah ya aike dan zai faɗa san a aka ba hukunci ya shiga wuta zai fito cikin dan kyau wuta ya ku yan uwansa na zama wuta yake ce ku sani Allah ya muku alƙawari alƙawari na gaskiya kuma ya cika ko kuma ni alƙawari na a duniya sun da kuke cikin wannan yanayi ba da wani ƙarfi ko dama a kan illa an da autukun kawai raya muku ne nan ga kiran ku zuwa sabon Allah fakta jabtum ko kuma kawai saboda wauta sai ku sai ku amsa ki da ku sani ma ana bin sirrikum ni ba zan amfani da ku yau komai ba kuma ma antu bin sirri kuma ba za ku amfani da ni wani abu ba inni ka bi ma shirtu wani min kawai ku sani bautar da kuka yi min na kafirce mutum ni ba an bautar ku bane ku ji can ku yi ko kowa bi kan mutum dukan su ba ala hanyoyin da yake bi suna da yawa hanya ya kawata maka abu na saban Allah ka bi ba tsari ba komai ba a wa'ayi ba ku mutu amma saboda ai akwai shedan a gefe shi sai ga mutum idan kai koma yana tsaro na abu na sharri sai ka dinga mamaki wai akai tunanin haka a shedan ne yake kama maka ga yadda zai ga yadda zai ga yadda zai ga yadda zai za mu yin taunan gaba da ce ƙara bai ruwa hajji fiye da mutum ɗin na salaf cikin magabata sun faɗa cikin faɗin allah su wata ala da ce wa ƙalu sun ce la ta zaru na aliya ta kuma kar ku bar abin bautar ku wala ta zaru na wadda kar ku kyala abin bautar ku wadda wala shuwa'a kar ku kyala abin bautar ku shuwa'a wala ya gos kar ku bar abin bautar ku ya gos wa ya uka kar ku bar abin bautar ku ya u wa nasara kar ku bar abin bautar ku nasara wannan sunayen salihai kaga wani yace ba wai sunan arna bane dan kafin wannan lokacin ba ma a san kafirci a duniya ba yadda cewa ne wa mutu aka yi aka binne shi ake cewa na rediyo akan kafar shi shine kusan kwacin abin nefa shine kusan kwacin abin nefa eh shine kusan kwacin bala'in da ya faru malaki to inna habi asma'u qaumin salihin wannan sunaye ne da wasu mutane su kanu bihim da suke cikin mutanen annabi alamma matu da suka rasu aka fu ala quburihim tiskar duka suka gurfana a gaban karuburan su kuma sawaru tamathilahum tiskar wato giggina sai suka giggina hotunan mutum mutumi din su su ba da zalik sannan bayan haka abaduhu suka kama hotunan su ka shi ko wa awwal ma rubi da asnam wanda shi da farkon lokacin da aka bauta wa guma wannan kun tabbatar abin da ya faru da idan ban manta ba lokacin da ana farko farkon abubuwa da aka harka ko da aka yi iyayen ma Allah zuwa su da gafara da suke yi in ga kula da kyau sun da kici kawai hanya ci ta tajiri a dinga ambatan Allah kana tafi wannan iya abin da mutum ya sani kenan duk shawarai ko da ga sun lake hoton shiri, daga wanda ke jin cewa kawai malami cikin fiye da ma yake jin abokin sa da za ga hotunan duk shehu ne a wannan lokaci alhaji za ga ana sawa alhaji ibrahim niyar alhaji wani kaza alhaji duk sunayen alhaji ake samu wannan ba manta da wayan ma aka wannan ba za ka taɓa ji sun su kalma su ai wannan shi ne ya kare a ba wani amma wani kan katsam sai muka ji kuma an ce ai wannan wutan nan da ake sawa to ai ashe wannan ma shine da kauna a hannun ta uzu billahi ai wannan shi ke yafewa shi ke wa shi ke hanawa shi ke kawai da duniya ce ai idan mace tana juna a je a rubuta mata ya wa na kafa bakwai a wanki a bata shi ne wallahi tallahi a kunne na kaga duk wannan mu a baya a baya wannan sanda da aka yi wannan harkar da rikar da shoransu kawai za a ɗauka hanya ce kawai ta tasbihi ta istighfari ba wai dan wai su ɗauki hanya ta bujirewa Allah da yi wa Allah kage da manzansa ba sallallahu alaihi wa sallam amma kawai sai muka ji ta sai ga mutum ya ce wanda kai ɗari kan ma da ke bai ma ɗaya bisa goma ta abin da ka sanya a ɗari ka kai bai san ɗaya bisa goma ta kamar muke faɗa ni na gaya maka ni akan kan kaina akan kaina kan malami na yan ɗari kan waɗanda bai fi malamai biyu ba wanda suke bayan ɗariƙa ba kam ne yan su ɗariƙa da suka koyar kuma wannan wa'azin da kaga muna yi a yau ba wai yau ne muka fara ba ni tun san da ina tijjaniya ina ɗariƙa ni wa aziliki ina yi tara har ma ana so a tuntuke yan izala da shirin su ake kirawa a wajen maulidi wannan kenan so da kenan kawai sai muka ji katsan wai gwai wai sai ai wani ɗin ne da ai shi ake neman abin da suke ke wa shi ke yafewa shi a to mai fara ka wani ta gaba ki gaba daya kayi ne zai tsarcewa ma ka fita kuma duk wanda ya yi tsarika inda da karatu ya a cikin ta da ya zo ya zo da ya ji kalmomin an suna daga ya fitar da tsarika ya dina kaga kaga wa zalika awwal ma ubidat al asnam wannan shi da farko lokacin da aka bauta wa gumaka fa anna hadhihi al asnam wa inna gumaka sarat il arab sai ta gangar wajen larabawa ibtada'u al shirka kuma suka kirkirta su shirkar wa tada'u ibadat al asnam kuma suka kirkiri bautar gunki bid'atan wata bid'atan suka kirkira min tusai a fushi daga kan a karan kansu bi shubuhati ta ne shubuhi ai wannan da kake gani wannan gunkin da gani ba ba wai shi nake nufi ba akwai wani rai da yake circulating yake kaiwa yake komowa ni shi nake nufi a shi dai kawai na ne kawai zai zama memorization ne in ya gani na gani yanzu tana min shehiwa ne to ni kuma sai in halatto ransa din nan shi shehin nan da na halatto a'a ni ba shi nake nufi wannan icen ba ko wannan dutsen ko wannan ba shi nake nufi ba ran da yake jiki nake tuna. to da ran da waye da shantu waye suka bauta wajen ba Allah waye ce ko annaba ba abota wala ya'murukum an tattakhidhu malaikata wa nabiyina arbaba min dunillah ayyamukum bil kufri ba'da an tuslimun ba su umarce ka da karbi mala'ika ko annabawa Allah bai umarce ka ba wani annabi bai umarce abota masa ba ko wani mala'ika ba a kuta kowa sai Allah to ne sai cewa daga nan ubtada'u sai suka kirkiri ibadatul awsani bautar gumaka bid'atan min Kayan anfusihim wannan bid'a ce daga karan kansu shubuhatin ne wasu ciwoyi da yana har shaytan lahu shi ɗan ya kawamta musu bil makayi silfasi da ma'aunai munana yanzu cewa ani wannan da ga mutum mutum ba shi nake nabi ba ai ran ai shi idan ka kalli ran yanzu misali sai Allah ya kaza sai kaza ai da ba Allah ya ce ya rubu wani faktu bihi min ruhi na busa masa raina a ah. to kai yanzu raina da na halitta shine amfani shine ne ko shi ne fassara duk duniya malamai kuma masu hankali abin da za su fassara maka ran da Allah ya halitta abin da zai nuna maka cewa ba ran Allah wanda yake da shi subhanahu ta'ala ba shi Allah baya mutuwa aka ce Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum kai kuma ka ci suna mutuwa kai kana mutuwa kullu man alaiha fan ne bi qawli wa rabbul jalal ko sai ya kare shi wannan baya karewa to kina kenan fasfarar da za a kowa zai dare ita shi ne cewa ya zama mai wato ran da Allah ya halitta bai za su waito idan na gama daidaita halittarsa wadda faktu fiye mai rushi sai na busa masa rai daga cikin rayukan da na halitta ba a ɗaukar mutum jide ba a ɗaukar mutum jide kuma ya ka ci kansa iblis ai ya ba da amsa kalmar ran da aka halitta shi ma iblis ya ce wannan ran halittar su Allah ya tsala ya iblis ya iblis malak Allah ta kuna ma'a sajidin ta ce kallon a kulle a sujuda ba zan yi sujuda ba ta ce lima kaga ran a kulle a sujuda bashar shalakta hu uzur ba. yustafsal min hamai mai min hamai masnun ba zan yi su sujuda ba ga abinda ka halitta mutumin da ka halitta bashar mutumin da ka halitta inda yau ka rubuta kaga khalaqtahu da ka halitta shi kaga gaskata maka cewa bai za ta wace wani mafi biyu mai ruhi Ba tare na iblis ma ya fi ku tauhidi ke an ta ke nan iblis ma ya fi ku tauhidi sai iblis ya inkarin cewa Allah ɗaya ne ba inkari ba inkari iblis ya san Allah ɗaya ne kawai da kyaɗewa ce da hallaka zai gaya makonnan, wannan several times zai faɗa shi wa waƙada shi fada da maku zai abu inna Allah wa alaikum wa alaikum ba a nasu kuma kada ne alaikum kirɓanin illa an da'autu ku ba ta jimtu wannan duk abin da shedan yake yana sane ya sani wannan kenan Allah ya kiyaye mu sai take cewa bid'atan min tilkai anfusihim bid'a shi suka kirkira a karan kansu bi buhati da wata shubuhi zayyana har shaytanu lahu da shaytan ya ambato ya kawata musu bil makari al fasida wannan fijala yake kashin wannan makari al da'awar wato tanasikh tanasikul arwah wani ran ya shiga wani ran wani ran ya kore wani ran da'awar wahdatul wujud wato a haɗe mai mahalicci da wanda ya halitta su ba mu guri ɗaya da zama da Allah da bayan su ɗaya ne su kawo shuboyi a zuwa ce maka ai kula ba wani Allah sai ku ne a junanku allolin ce idan aka je Ka'aba ai za ga kuri ake mata idan aka je aka kuri din na ana sanda aka duda. da za a ɗauke wannan ginin sai ga ashe ka nemi duda ne ne maka duda. Ta aka ce da za ta ba tun da ba a ɗauke ba ai da za a ɗauke ta ba ɗauke ba abu ya kulu kamar la ya kulu za ka je ne ta wanda ya halitta da wanda ya halitta zai yi mutane ba to haka fa za ka gai ana cikawa ya ce allahu nuru samawa da ai komai haske ne shi kansa ruwa an ka ɗauko ruwa wani abu yana da nisa a ɗuga ruwa ɗin ka ɗauko idan ka fasa shi su wani adadi wajen miliyan goma sha biyar da ke faɗa in ka fasa ruwa haske ko komawa shi kansa idan ka haɗa wannan adadin zarra zarra zarra to na miliyan kaza yana haɗuwa ruwa zai koma hasken da sai a kawo maka magana ce to kawo kenan ai kai kuwa ma Allah ne wannan boyi an sa jahilai a lungu ana ta gaya musu ana ta gaya musu ana ta gaya musu ta ce ai in ka fara da kaza zai koma kaza in ka fara da kaza zai koma ko jigo wani abu asali bai kawo shi rashin kaza Ya fara kawo kamar to shi kenan alif sallami bin hadis muslim yake ga abu hurairah ya abu hurairah la yazalu an-nas yas'aluna hatta yaqulu hada Allah khalaqa al-khalqa wa man khalaqa Allah abu hurairah mutane ba za su kushe ba su sai muka tambayi na ilgiri ta to Allah ya halitta halitta to shi waye halitta shi shi Allah ba halitta shi ba amsa shi Allah ba halitta shi ba sai aka wasu shubohi na cewa Allah yana koyi da aqida ahlus sunna Allah inda yake wato inda yake ya ce a saman al'ashi ya fitar da cikin halittar amma kuma ilimin sa da sanin yana koyi kuma yana saukowa kuma yana kashewa kuma yana rayawa kuma yana da yana da hannu wanda ya dace da shi yana da diga jirgi wanda ya dace da shi yana da yariya yana da zafi subhanahu wata ala. ba wani shirin shi wani ake da mutu ala sunna kuma duk wata da mawjudat shi ya samar da su shi sannan wani misalan da kuke dorawa su a ka da yanzu dan mangwaro shi dan mangwaro idan aka ɗauko ƙwallon mangwaro sai aka shuka shi sai ya fito idan ya fito ya yi yabanya ya sunan kowane ɗaya daga cin wannan ɗan sai a ce mangoro to asalin sa wane ne ci wancan mangoro ya'yan ya sunan su mangoro ita ana ce fara to dirbu laya wannan misalin shi Allah ba a sa masa su domin ya ce wani mai kullahu kufuwan Ɗaya da sun bayan sa bai zama tsara ko kini ko ta ako mai kama da shi ba shi ba shi da farko ba shi da ƙarshe ba wanda ya san ma hakika littafin kamar me yake kake shi subhanahu sa'ad kaga yanzu sai da za a gane mu ammu ne mu ammu ne mu siffar mu daban ta bayi siffar sa daban ta Allah yanzu da ni da kai muna aure mutanatan muna haure muna yaduwa mu ma haifan mu akai ko ba ka ba wani ya nuna cewa mu ba azali ba ne shi kuma Allah ce Allah ya kula da humalar walam ta kula shi ba shi da ba shi da aure ba shi da mata wa khalaqa kullu shay shi ya da ci kowane abu ya taba zamanin da ai an taba yin zamanin da ba ba dan adam din ba ta kai ka ba to a wannan lokaci kuma ya lamarin ne. an taba lokacin da dan adam din ma babu shi amma ba a taɓa lokacin da ba Allah ba kuma shi wannan kwanaki da rana da duhu da iska da awanni da ake shi babu shi a cikinta shi zamani baya la tsuna hu zamanu wala makan ba wani abu da yake kewaye da shi hatta sakkowarsa zuwa saman duniya wannan aƙidar suna sunna saukowa ce ke Allah ya kamdala ba wanda ya sarka kame ta ce shi amma za mu imani yana saukowa zuwa wannan duniyar a cewa to a lokacin ukun dare ko makamacin aka kamar da hadisi ta tabbata ba ma tabbatar da Allah wata siffa daga cikin sifofi wanda suke ta karambani ko ta yi tunani a a kai siffar da ya tabbatar da kanka a cikin Qur'ani ko a hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam A tabbatar maka sunna cewa Allah subhanahu wa ta'ala wannan duk wannan shukumar ɗaɗin da ake shi babu shi a ciki ba da shafe shi ba ita ƙulhuwan lahu kaɗai ta shafe maka duk wannan tunanin ƙulhuwan lahu ahad ke ne allah ɗaya ɗaya da cikin kansa a bi cewa ahad ba don saboda kada ya ɗauki goyo a larabci ba a cewa ahad kaga kuma an faɗi sani ngana so a ce sani sai dai a cewa ahad sai a ce 2 3 4 5 6 7 8 9 10 amma har ahad ɗayan da ba ta da na biyu sai sa masu karatu ya suka ce ulhu wallahu ahad shi ne Allah daya daya ne ba shi da na biyu Allahu samad Allah shi ne abin nufi da bauta lam yalid bi haifa ba wa lam yulad kuma ba a haife shi ba ولم يكن له كفوا أحد ɗaya daga cikin bayanta bai zamo kishiya ko kini ko tsara ko sa'a ko ko wa, ko kama ko kini gare shi shi kaɗai shi wani tsara ba wani abu da ya kama da shi Lai su mutum shi ɗin rusa mai rusi babu wani abu da ya kama da shi shi kaɗai shi wani ta'ala. shi yasa da haka kenan misalan da har za a zo a dinga kokarin eh, ai a kamanta a gina mutum mutumi a je kabari a duka a je waye to ai wayannan da kake gani da ake kokarin halantar da su inda suna da wannan sifatin ilahantaka babu ranar da za a ce ga kabarin shi wani ko wali wani sai Allah baya mutuwa yake Allahu la ilaha illa huwa al-hayy al-qayyum kuma sai ce laysa kamithlihi shay'un wa huwa as basir kullu man 'alayha fanin duk halittun da suke wannan duniya sai Allah ce fani sai sun kare bai ma ce yamfi wato bai ce yamfi ba sai ce fani ko bai ce yamfi ba ko ya yafina ba sai ce fani ma'ana dole masu ya kare wa yabqa wajhu rabbika dhul jalal fuskar ubangiji ga zatin Allah shine zai wanzu zun jalal ma abuta ma girma wani kiran da kyauta da bai amma kowa sai ya tafi ya kyale Allah ba ma ma kana zuwa kana wani tsaye an ce shi abin da ya sa a yanka girma gumani ai waye shi ne ai sanda na je gaban sa na duka ne ni ba shi nake halartuwa ba mahalicin sa nake ke to mahalicin sa nake kyale wanda ka dafe ma mahalicin nan ko babu lokacin da za ga al'umma na shanin sai na lalacewa wallahi na wasa da janibin Allah duk ranar da aka waye gari bangaren tauhidi ya samarwa rumiya tsakanin al'umma ki dole a jarumce ka da irin tinubu dole a jarumce ka da yan siyasa masu waso waye wasa da hankalin mutane ta wannan jam'iyyar tsalle su koma nan dole a jarumce ka da rashin ciniki a kasuwa dole a jarumce ka da mata waɗanda za su zo ta saka a gaba dole a jarumce ka da ya'ya masu tabara dole a jarumce ka da kaza saboda menene janibin Allah ne ba daidai ki tafiya ba zai kula ƙasashen da suke ƙoƙarin su kwatanta cewa wannan jalibin Allah ba a yi masa wata sadaka a kwatanta sun yi abin da ya kamata sun zauna suna zaune na ce abu amma yi ko mai ne tauhidin ma wasa ake da shi tauhidin ma wasa ake da shi ɓangaren Allah yana da matsala a wajen mu duk abin da shafi zamu neman Allah sai ga wasa ake da shi su mun kana suka zauna lafiya kana suka zauna lafiya to yadda ake bangaren aƙida bangaren tauhidi ya zauna lafiya ba ka Allah wasa da shi Allah ce wannan bin amin wa amin salihat Allah ce wannan suka yi aiki imani suka yi aiki na gari ta ce lalu shi yana hu ko bai mai ke da bai fa kuma ita lalu shi yana hu hayata tsayi wani ne wani zuwa yana hu hayata zai bai ake na zai kan na'amata waɗanda suke imani suke aiki na gari Allah ce ne alƙawari wallahi ce na rayar da su rayuwa mai daɗi imani to idin ka ya tsaya kuma sai na saka muku su da mafi tsayin abin da suka aiki amma ku kula da zarar an ce bangaren to idin ka yana rawa to wallahi ba nan kuma na ka sayar mishi idan ce innahu man yattaqi yasbir mai yattaqi duk wanda ya ji tsoron Allah yadda lamarin duk wanda ya ji tsoron Allah yasbir ya jure a kan tsoron Allah ɗin. yana yi bari na bari ya karɓi jarabawa da Allah ya masa inna ma la yudhi'u Allah baya ta haɓar da ladan waɗanda suke ta aiki ba zai taɓar da kai ba amma da zarar ka ga Allah ce Allah bin amanu ta tuma inna qulubum bi dhikrillah la dhikrillah ta tuma inna qulub masu imani su wannan abin suna bautar Allah ne da ke. a zauna a tattauna da wani a kan tsayayyar Allah cancantar sa kar a sa masa abuki shirka wannan ibada babu kamar ta ba ibada da Allah ya so irin wannan kisa ulhu Allah take da falala sa a cikin take da falala ko addu'a ce kula Qur'ani in ga falala ko azkar ya falala ko kula na tauhidi ne babu wani abu a cikin tauhid tauhidi kana cewa Allahu Allah mai wannan sunan Allah abun bautawa da gaskiya da tantance la ilaha illahu babu wani sarki abun bautawa da gaskiya da tantanta da dacewa face shi alhayyu alqayyum mai cikakkiyar rayuwa alqayyum a kan kansa la ta khudhu usina gangidi baya kama su ko gajiya wala nun balla tanabat yasti bazalla ne so indahu illa bi wadanda duk kaga sun yi ceto cikin mala'iku ko annabawa ba sa yi da izinin ma'ana ba wani musulmi ba wani mala'ika da ya ce gwada kwanci da Allah ba mai masa dole ya alama bai na ainihin wa kalfon wala yi shaitu na bishiyar ina alimin ila Masha? domin ya sa abin da ke gaban su ya sa abin da ke bayan su kuma su iya sanin komai na ilimin su sai abin da ya sa su kaga wasu a akwai yi hutsa sama wasu al'ar kujerarsa da ya halitta ba don hawa ba don ya nuna cewa wato don a haska maka wani abu ko ka iya tiranin wani abu gani ya girman Allah yake wacce ya halitta ta yi rutu kan mai da kasai da za a sama sama da kasai a cikin zama kamar ta kuce a jefa allura ta ku biyu sama da al'ad wala ya obi shi duma kula da bayi na sama da kasa da komai da na zara da yanzu da matattu da rayu baya gajiyar da shi wala ya obi wasu zuma wa wala ali shi ne mai wato shi ne maɗaukaci ya fi ƙarfin dukkan wata siffa ta tawaya duk wani maɗaukaci kuma a saman sai al'azim mai girma mai girman zaki su wani ta'ala mai girman sha'ani mai girman zaki mai girman namari komai na ta babban wannan sai ga babu wata aya ko ayoyi su wani girma mai jawo aqida qul huwallahu ta'ala sunan qur'an tana ɗaya da bisa ma'ana aƙida ce Fatiya mai ta sura qur'ani babu kamar ta aƙida ce tun daga farkon ta haka santa girma ma Allah ake a cikin ta ƙasƙan da kai aiki ga Allah ka ce alhamdulillah dukkan nau'in godiya ya tabbata ga Allah kowane yanayi sai rabbin alamin mahalicci makaki mai kula da dukkanin tarihi a rukuninsu a ɗaiɗaikunsu a rahman rashi shi ne wanda ya sifanta rahama ko mai duk gaba ya tunan mai ce malik committee mamallakin ranar sakamako za ka cewa duk wani abu da ya falala a cikaita dai za ka cewa yana da falala ne saboda ana ma Allah a cikin wannan to yadda rama kuna jiyarta duk sanda ka ɗauki lamarin Allah ka girmama shi ma zai girmama lamarin ka wallahi duk sanda kake so Allah ya dinga girmama lamarin ka kai ba ka girmama lamarin ka domin ya a auku a adi ku a adi wa iyaya farhabu ku cika umarni na ku cika ka'idoji na za ku gani wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib duk wanda ji tsoron Allah Allah ce zan samu masa kuma Allah ce zan azurta shi tunda bai taɓa tsammani ba ba talauci ne abin tsoro ba ba zalunci a zalibai ne shugabanni shi ne abin tsoro ba ba ta tagarcin da wani yake sai ba shi ne abin tsoro ba ba ka za ka za ka za ba yaƙi ne abin tsoro ba wani suna ta shaddu yin kasa wani fitan su akbar yin kafir shirka ta fi yaƙi muni shirka da yi wa Allah ta Allah su shi ne abu ba wannan ba wai wai wani zai iya zarce din mara wallahi ka haɗa alaƙa da Allah na rantse maka da Allah na rantse maka da Allah Allah sai ta kara yi ko ana hama za ana hama, ta wallahi sai kara sai ka ta abinci a ah, to kai wannan lissafin lissafin mutanen inda tsarin sa aka ɗauke zuwa yake numfashi ba an yi yau kwanan lokacin da cikin shinkafa naira dubu biyar kafin wani shekara ashirin bayan an cima za a cikin shekara dubu shinkafa kwano dubu biyar za ka ci karya ne a lokacin ba mai rayuwa shekara nawa ake zuwa aikin hajji dududu ɗari takwas ɗari bakwai da hamsin yanzu kuna ta ɗari dubu miliyan takwas ba an daina zuwa shinkafa an daina ci motocin da suke ta abin da an daina hawa mota fetur na rantse maka da Allah wani abu ma baya faruwa duk rijimanin da kake gani matsalar ta mutu matsalar nan ni da kai ni mu ne matsalar shi so wani fitnatu akbar min katin shirka ta fi wannan mace-macen ne a wajen Allah ta fi wannan yaƙe-yaƙen ne a wajen Allah wani to ashaddu wa akbar kaga ashaddu ta fi ƙazanta ta fi ne. ku tsaya ku gyara tsakaninku da Allah kaga yace man amil salihan ka ji ga kalmar yayi zai dawo maka shi gashi wannan shine life insurance da a bayar gashi Allah zai raba man amil salihan duk wanda ya aikata aiki na gari min zakari a unta namiji ko mace wa huwa mu'min yana mai tsayin tani da bauta yana mai jima ma ni kaga ne kalmar Allah ce fala nuhiyan lahu na rantsi da Allah na rantsi da Allah fala nuhiyan lahu shatakiba wallahi suna rayar da shi rayuwa mai daɗi ya ce wani nasu zai nuna zaune mu wallahi sai na sakanta musu da ladansu bi a cikin da zifar na abu mafi can abin da suke aikata cikin yasa yi da za ka yi yan tsakanin da Allah ka duba ai an gwada Allah Allah ya ba misali a Qur'ani a wata gaba ce Allah ya fi saba wani alƙawari da ya ce ma baba alibu sashi a cikin sashi sashi a cikin eh, ruwa kawai shi ke da tafi ta ce na ratu idan ke da a yi min musulmi ta wuce ke shi ya ce farzinahu farzina ka ila mu'mininka kai ta karra ainihin wala ta Allah sai ka dawo da kwajen mahaifiyarka dan idanuwarta ya ƙara yin sanyi ta san cewa alƙawarin Allah wasa ba an sa shi a ruwan an kula da shi ga annabi Yusuf zirin cikumar ɗa da aka sha wani da waye ba su tashi tsinta annabi Yusuf sun tsarake sai suka tsince shi akan mulki ba ko annabi Muhammad sallallahu ba annabin ma da za ka ce ya samu abin tausayi irin annabin shi musallam a yaran ta domin ka duba Allah ya zo da shi musallam yake gaya mata yake cewa a nan jini ke ce ai Allah ya samar da kai maraya wani maraici ma mai muni domin kai maraicin ka kana da ciki wata shirin cikin ka wata shida mahaifin ka mahaifin kana ko shekara hudu kakan ka wanda yake kula da shi shekara kana shekara takwas ko kana shekara shida sannan bayan haka a duk ka sha bata ba ɗaya ba ba ɗaya ba saboda maraici ka waɗanda za su zo iya masu ma ɗaukar shayarwa kai ba kamar sami shayar da kai ba sannan kana gina talauci a nan jini ke timar bai samar da kai maraya mai ce fa'awa kuma ya karfafe ka wajen da ka bawa da ya samar da kai ba mu shiri a tare da kai ba wa'ayi ba da Allah shirin da ke da wa'ayi da annabta sai ce wajen zaka a wajen ka ayi ko Allah ce ai kai ya samu da kai talaka dan talakawa ba ku da komai ba ga nan da Allah ya wadata to ga duba da ita ne sai ce ba shi ne shugaban ta ne kai gaba daya ba kai shi nazari ba ba kai shi jami'a ba ba kai shi kaza ba ce Allah ya ce a mu dama ma aiko malamin zai tun Allah da shi zai koya mu ko ku duba wallahi malam idan da kana lamarin Allah mutane bisan Allah bane ba mu san Allah bane matsalar da muke samu wallahi malam ka sakar wa Allah kawai wallahi sai maka Iblis ba taɓa samun wanda yake yi ya fito na fito da Allah irin Iblis ba shi da amma iblis duk wannan laifin nasa yana jin yana da ragowar dama har yanzu ya rike Allah Allah sai amsa masa yace yace wa yace to to da yake cewa Allah yace wa anna alayka la'na ila rijin Allah ya inuwa ta ta tabbata a gare ka zuwa ta san kiyama kaga ya da ko to shikenan sai ce rabbi Allah ina roƙon an anzirni ka dan daga mun kafa idan bai ba da tsinuwar yana da cewa har zan yi roki Allah zai ba shi yana ka lufi kiwu da ce ka wallahi sai ke rabbi saboda yi a cikin tsohon sai sa tauhidi ya mahalicci na makaji na a duk da tsinuwar da aka yi mu na sa kai ne mahalicci na amma ka dan daga mun kafa idan ba su ka kai ni zuwa ranar da ka ta da bayi hikima ya dabara ya yi ai Allah ya san zuciyarsa dan ka a kashe shi domin an yawai ba su da ya ce yawai mutu na ba da an ce da an amsa mana shi kenan iblis ba zai mutu ba sai Allah ke cewa in na innaka minal munzarina ya amsa amma amsa da yi bai kai ga wancan ba sai ke cewa eh kanar da fitowar da za ta gafa amma tun da yi ikhlasi yake wuri sai Allah ya ba shi ya biya mutu ba kuma da ya tashi sai sai Allah ga addu'a ta biyu idan zan ɓata da bayan nan ina roƙonka ka bani dama in samu haimana in samu dama a tsoro rabbi bi ma a ne haji shi ma ya tsaka addu'a ta gaba ya ubangiji na tun da ka ɓatar da ni din nan na ku zayyinan na lahun fil ard ka bani dama in dinga kawata musu sabanka a ban ƙasa haka su wato a shekenan mutum ya tsaya kula ai tattaunawa iblis da Allah subhanahu ta'ala ai dan ka tsaya ka zazzake ta babu wani abu sai abin da zai ƙara maka imani ka ƙara koma wajen Allah subhanahu ta'ala a ce duk abin nan da iblis ne ba wai wani kun karfi ne nuna ba a'a roƙo ya ce aka bashi da ya roƙa sai aka bashi tun da ya roƙa to shikenan zai taɓa wasan da bayi shi ba yi wanda za wanda yake ta zuciyarsa yake kallon halittun da Allah ya masa irin yadda abin da shi ma iblis ne yi a karan fa'i bai kallon damar da Allah ya ba shi ba bai kallon ni'imar da Allah ya masa to wannan ne, ɗan kira yan uwa musulmi Allah ba abun wasa ne. wanda sanar ke cewa wal ya'zim al mas'ala mutum idan zai riƙe Allah ya girma mata fa inna Allah sai Allah ba wani abin da ke damu ba wani abin da ke gajiyar da shi annabi yusuf alaihissalam ya zo a kusa tsawon lokaci da ya buƙaci fita kawai sai ciwon ɗayan abokin sau da ya samu fita zai ce ulkullin inda rabbika Allah ga don sarki ta ce wannan ba wannan da aka ɗaure wajen shekara talatin yana na bayan Allah ce ba samun ba da kyau rabbika sai shi dan ya mantar da shi ya kira ubangijinsa in so yake da kawai kira Allah wannan a matsayin sana annabi shi za ga yi kuskure a matsayin sana annabi tunda wannan sarki an zai iya wannan abu ya fitar da shi to amma ko ake zuciya annabi Sulaiman a ah, Yusuf ta kai ka ɗaya tunanin kowa ba mai taimakonsa sai Allah sai Allah ce mazalabin tafi sai jini sai muka ƙara zaunar da shi a koko biga a cikin ba ci ƙara shekara goma kai sai bincin ka buga yanzu ba kowa a ke Allah da aka ƙare masa aka ƙara masa tarbiyya akan tarbiyyar sa ladabi akan ladabin sa da zuciyar ta zama ta tsake ka sani a gabar da zuciyar ta tsike a duk gabar da kake jin ba fa wanda zai taimaka maka sai Allah ba wanda zai kamata ka dogara da shi sai Allah ba fa wanda zai maka wannan abin sai Allah to wallahi taimakon ya zo ai Allah in yana so ya taimake ka ne kai ka kula jawo kai ki yana ta jiya sai ka riko wannan sabon cikin kwabi to ka ta ta kama wani cikin kwabi to to san ka ƙarin bin wani eh, ba wani ma sai a hankalar da kai rabu da shi kamar kana da an tankwabe na su kai a shi wannan shi ma da kwabe ne su ba rukunan sai ka ɓaura kayan ramuwa ta tankwabe to kawai to taho to taho Kisa, annabi Ibrahim da annabi Isma'il abin da ya faru ke falamma aslama yayin da kowa a cikin su ya amince ya miƙa wuya ga umarnin Allah shi ya yadda kawai Allah zai ya ba shi dama yanka ɗansa zai yanka shi ma ɗan ya yadda kawai babu ka yanka tun da Allah ne ce wajen da wani dabi ya kifa goshinsa zai sharɓa masa kuka ɗan nan ya ce ba ka kifa kaina kaka da gani na ka ce tausayi na Allah ya ce wa bajina wa bi tuna sai ka mance shi ka ce shi ke Ibrahim ka saba ya zaga yanzu ku za ku yi wa Allah shaida za ku yi annabi Ibrahim shaida a ranar alkiyama ku kanku ya zaga ce maka annabi Ibrahim da Allah da danta ya fito za ka ce Allah ya fito don ka ji zai kaɗan da Allah da dukiyarsa ya fito Allah ya fito don ka ce na kawai ɗan mariki kawai ko ba ke sai ka mutu ɗan mariki saboda Allah to da annabi Ibrahim dukiyar ta wai ku ce zama ƙari sai aka yi masa haka kuma ka duba Allah wani lokaci idan ya tashi wannan jarabawa ka kula a cikin abin da kake so yake muku wannan jarabawa yanzu annabi Ibrahim din nan ba sai da ya tsufa su aka ba shi dan nan a ali da wani abu da wani ba ali sheikha a wannan gaba ba sai ba da ya tsufa ne shekara 100 aka aka ba shi dan dan da biki da yaga kenan to an bar tsako sai aka ce wannan dan da ya yanka shi wannan ta kawai yanka shi kawai ce to zan yanka shi sai an kula wallahi ma da duk wani sababi da kake gani zai zama maka tarraki tsakanin ka da ma da shi ka zubar da shi duk wani wanda kake yadda ke hukunci ka ba Allah ba wallahi ka kyale shi dalil sanin bitar ka ta waye gari kana tunanin ka shirya wani bidoga wallahi a lokacin da za ka mutu za ka mutu kashin ta kana shirka ita yi zibari ka ta Allah rasu ba sau ka wajen Allah Allah kawai ke maki zuciyarka ta karkaɗe ta zama cewa babu kowa shine wata battal ilaihi taftilan wata battal ilaihi taftilan ka yi tsamtsaye kawai ka koma wajen ka rabu da kowa ka tafi wajen ka ai wani ka san ai tunda ina da wani shi kenan inda wannan nan wani nan ba Allah bane matsala ne kashi da matsala in ya mutu ba shi ke nan gasar a zero in yi baki ba in yi samu matsala shi ba kuma Allah bai na son ka nema ba ka ta'allaka da shi ko ka ji kunya ba domin idan da Allah yana so ya halakar da kai sai ka ta'allaka da shi sai ima ka shi ke na kawo da Allah wannan yi shi da abubuwa to a san da zuciyar bawa ta tafi ga Allah ko da wani abu ya zo daga wajen wani kana kawo shi ne Allah ne sai ba ko matsayi ne Allah ne tsora ka ko kaza Allah ne maka wallahi tallahi a gabar da muke jin cewa makincin makirai ƙasa kai ne zafi al'amuran sun fuskara an yi waye-waye duk wannan kofofin da mutane za su yi kullewa amma kuma ɗin ce ba su kullewa kofar Allah kuma ba wanda ya ce hana yin Allah abin da yake so yi ya ce duk wani abin da nake so a ce wallahi ko halakar ne zan halakar da bayi ba wanda shi ne wallahi kafa uku ba Allah ce zan halakar da wanda nake so halakar ba na jin tsoron wani mutum da na halakar da shi ko na dama kan kama da ka haɗa alaƙa da Allah su ka haɗa alaƙa da Allah idan ka haɗa alaƙa da Allah a mai da wato lamarin ƙasar nan gaba ki zuwa ga wajen Allah wani abu ne mun iyayen mu ka iyayen ka su iyayen su da shoran su to a tattara koma wajen Allah Allah sai maka ɗayan biyu ko uku ko wani adadi wanda ke sani ko ya nuna wa wanda yake takama din bai ta ba tun daga mulkin ya dora mai ciwo ko ba wa shi za ko kuma gyara shi juya zuciya dama a zuciya a hannun da take an tsammanin ta na shi wajen manzan sallallahu ya ce اللهم اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك إن قلبك تقلب إن شاء الله يقلبه كيف يشاء يعلم أن دوكيا ترى جديا ألا أنا جيت لك لأن أجد يسيرون قوم أنا أسلم تسعين دي مكان لا ومقلب القلوب mu manzan sallar inda manzan sallar zai maka rantsuwa suka ce la ba haka aka ba wa muqallibin qulub na rantsa da muke zukata wallahi malam bakar zuciya sai Allah ya warke ta tafi ta kuma fara farar sai Allah juya ta zama baka ya kuke da bahari mutum mutuwar san wani ba shirka akan san wani irin bahari da ga ga wakil sai da kowa mai sunan bahari ba dan ya ce albarka musulmi ba bahar muslim wallahi da kuma duk shi an cire shi a garin ya ana fiye zuciyar ah ba kuna ganin bahari zai gyara muku kuma manta da su shi bahari da shi ga bahari na ku gyara muku sai zama cewa ba wanda ba ku ke jama shi irin su yanzu ko na kai yanzu bai baku haushin da bahari ba ku har yanzu <laughs> kuma idan mulkin ba wannan na aka wa ku kare za a yi sunan ku kuma da sunan zaka to Allah ta ci mu dole shi ne abin da ke faɗa Allah shi sai juya zuka zuciya wallahi ma da amika wa Allah amika wa Allah duk abin da yake da mu bawa Allah wallahi duk abin da duk abin da ya sami mai da shi wajen Allah kuma abin da Allah ya fi irin kai mai shirka kar a yi bautar shirka duk abin da ya sauka na arziki shi ya saukar da shi duk abin da ya sauka na jarabawa mara daɗi shi ya saukar da shi amma ta hanyar ayyukan wannan shi ne kawai قال البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن يكسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموهم بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت ما هو خارج الشعب انسى لا تذرون آلهتكم لا تذرون ودا ولا سواع ولا قصوع ولا صراع wannan sai abdullahi dan abbas yake cewa habihi asma'u rijalin salihin wannan sunayen salihan bayi ne fa wayannan da alce waddu wa ya gusa ya uka tattawa wannan sunan shegunai ne malaman musulunci yake cewa min qaumi nuhin daga cikin a annabi nuh falamma halaku da suka rasu auha shaytanu sai shaytan yayi isara ya yayi nuni ila qaumin ki zuwa mutanen kai ne samu jama'a ce a ah, amin shibu ila majalisi a ah, to ya kamata ku yi hoton mutum mutumi na kowane malamin da suka rasu a kafa hoton a wajen da ka amma mutum mai zo na shi an gashi za a dinga tunawa da shi shi dama hadda bi zafi yaqub qabaha akwai wani abu a ranta ya san zamani ya zamani shi dama ya roƙo Allah ya san Allah zai cika mai alƙawari sai ya kai kusan wajen alƙiyaman nan ka je da yake da confidence an gane ya san wannan duk za ta mutu kuma su tafi tsakanin shi sai ɗora dora akan kaso na gaba aka ji aka yi nan ya gusa sai a sa hoton wajen kabarinsa sai a sa hoton mutum ya uka nasara waddu da haka aka yake cewa allazi wato shikenan aninsibu ku sanya wato mutum mutumin ila majalisu inda suke zama allazi kana jinisun da suna. inda suke zama ku sha a wajen ansabul ku sanya gumaka masu ne da su wasammuhum bi asma'ihim amma duk gunke da kuji guna sai ku raka mai sunan wannan shehu duk ba shi ne bai je musu wannan ba haka za ku yi fa fa'alu suka aikata haka fa lam tu'bad a wannan lokacin ba abota musu kuna ji ko hatta idan halaka ulaika sai asalin har sai da asalin waɗanda suke gina guma kan na suka rasu da suka rasu wanda suka ilmu aka manta manufar a wata ruwaya wanda suke da ilmu aka manta ma manufar da ya sa aka gina su wani bai dai kwanta ko abin haka ne mara ce inda izini a wani lokaci lamma ubidatil asnam yayin da aka bauta gumaka wa tsawabitu da dagutai wa shar'a an-nas fi dhalalati mutane suka fara suka shiga cikin wata kai tsaye wal kufr da kafirci ba'atha sallahu rahmatan bi ibadihi awwal rasulin ila ahli al-ard sai Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko an gani ba'atha sallahu rahmatan sai Allah ya aiko zuwa bayan su dan jin kai gare su na gaga bi ibadi ko rahmatu bi ibadi wannan tawon din hauci dan jin kai gaba ya aiko sa awwal rasul farkon manzo ila ila ahli al-ardi ay kushi du'a mutan da suke ban kasa wa huwa rasul rasul rasulullah nuh shine manzan Allah annabi nuh alayhi salam wa nuh ibn lamik ibn mutashawlih ibn ukhnuq wa huwa nabiyullah idris alayhi salam shi jikan annabi idris ne ibn yari ibn mahalayi ibn kainan ibn anush ibn nabi shi alisalam amma wannan na nasabar babu tabbacin ta inganta wannan kenan ibn adam abul bashar alisalam amma ne tabbas wa kana na adama tsakanin annabi adam wa nuhin da annabi nuh 10 qulub ƙarni goma ne shekara dubu cikin tsakanin rasuwar annabi adam da aiko annabi nuhu shekara dubu cif kullu ma'al islam duk wannan karkan goma da aka musulunci suke da ahlus sunna ne musulmai kama fi sahih bukhari kuma fi sahih bukhari an ibn abbas radiyallahu anhu wa makasa nuhu alayhi salam annabi nuhu shi kuma ya zauna fi qaumihi a cikin mutanen sa alfa sanatin shekara dubu ila 50 amu banda 50 da 350 yad'um yana kiransu ila ibadatillahi wahda zuwa bautawa Allah shi kadai la sharika la ba shi da abokin tarayya wa yanhahum kuma yana hana su an akan bautawa abin da yake ba shi ba falamma a'lamahu Allah inda Allah ya sanar da shi cewa annahu lam yu lan yu'mina min qaumi cewa ba wanda zai imani cikin mutanen sa illa man kada amana sai da suke imani a baya amma wani sabo ya mutunta ba za a samu ba ahlakum Allah sai Allah ya halaka da su bil gari. da dalmiyarwa wato a cikin ruwa da Allah yi wa yaki da tsunami da Allah yi wa duniya baki daya bi da awaki a sakamakon addu'a da yi wa duniya waje a cikin sulu manzaniya ka ce ta zuwa min ba'adi a bayan sa tattara wannan a bayan wani wannan a bayan wannan sama Allah minhum fil qur'anil azim Allah ya ambace shi daga cikin qur'ani zamu tashi kansu amma sai akwai gaba gaba abin da muka tafi da aka kuma lalata wadda su suri Allah ka fi mana Allah ta taimake mu kawar da wani kawar su amana subhanahu wa ta'ala wa salamun ala al-mursalin wa alhamdulillah